Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A shirin noma na wannan makon mun ziyarci ƙasar jamhuriyar Nijar. Biyo bayan samun saukar ruwan sama mai tarin yawa a yankuna da dama, inda manoma suka fara da kufa gadan-gadan ga ayyukan gona. Hakan ya sa masana ke jan hankulan manoma game da wasu matakai da za su iya taimakawa wajen kare albarkatun da suka shuka, da kuma gargaɗin gwamnati domin tallafawa manoman, kamar yadda jami'in gona Mani Bage ke gaya wakilin murya Amurka a Nijar, Sulamu Min Barma a cikin wannan tattaunawar. Malamanu Bage barka da yau. Ah, Zancen nan da ake yanzu haka eh, an samu ruwa a wurare da dama manoma a karkara sun yi shuka. shin takamaimaya za a iya kwatanta wuraren da kamar kuke da masaniya akan an samu ruwan harko a wannan mako da muke ciki a nan nishar a sani na yamaicin kasar gaba daya nan musamman ma rabin jihar talabedi idan dauka da a dauka da kwalo da kewayen mai duka zuwa sai duka mutane sun samu ruwa wadatacci an yi shuka da can zuwa wajen dan can nan sauransu kuma in ka ɗauka jihar dosu duka gaba ɗaya jimilla dukkan tun daga wajen dogon dutse har ya kai kudun duka ya ɗauko hannun zauke birni duka dajin nan kuma shi ma ya sha ruwa sosai kuma mutane sun yi shubka wasu kwana biyu wasu kwana uku kuma mun samu labarin can zuwa gabas kuma ga dogon dutse su ruwa na biyu ne ma wajen ɗan katsari akwai kuma can gaba ma musamman Eh, yankin jihar maradi gari inda mutane sun shuka su sun samu ruwa wadatacce a takaice dai wannan ruwan ya zo ne da karfi sosai ruwa ne wanda ya zo a wadatacce ruwan kasan ruwan harko mahi yawa an samun su ne milimeta goma milimeta goma sha biyar zuwa ashirin da wani abu amma sai wannan ya kai wani milimeta sittin tamanin haɗari ma zuwa wani waje kenan ruwa ne wanda ya zo mai yawa an ga irin yayin da ya yi gudu kuma har ya shiga dakunan mutane a wani bangare wato ruwa ne ya zo a wadatacce eh, a ganin mu daidai ne ma mutane kamar yadda manoma suka sani su shuka a lalle akwai risk saboda tana yiwuwa a juma ba a samu wani ruwa ba amma dai ga yawan ruwan nan yake kuma ga yanda lokaci yanayin yake na yanzu ya dace da a shuka shuka hatsi ana iya cewa lalle lokacin shuka yi kamar ina nufin lalle za a iya cewa damana ta sauka kenan a wuraren da suka samu babban ruwa a wannan mako eh a sanin kowa ne damana an san tun watan april mahi yawa akwai jehi jehi inda ruwa yake zafaka kuma manoma kan shuka kuma wata rana kaga da ikon Allah sai abun ya kai musamman ma yanzu mun kai shigan watan mai ya raba biyu ya raba sai in ce to kenan yanzu mun shiga tsundum cikin damana ne yanzu ruwa a yanzu in an shi inda ya wadata babu wani shakku mutane suna iya su shuka musamman ma hatsi saboda shi shine ake fara shuka amma abun da muke so manoma su gane kuma abu ne wanda sun sani wasu yalla rashin lissafi ke sa ba su gane in aka yi wannan shuka ta farko kada a bi ta da noma cikin hwari a bari har mana ta wadata sabida idan aka nome ciyawar da kewaye da hatsin kaga wata fara wata tsutsa da sauransu sai su koma bisa ga hatsin da ya yi saura to kaga nan sai a yi aikin banza shi yasa muke cewa mutane in sun shuka komi kyan damana kas su yi gaugawan noma su dakata hal damana su samu tabbacin tasabka sosai don kada dan abincin nasu shi ma su sa fara da tsutsa su cinye shi yana da kyau kamar yankunan da manoma ba su samu ruwan shuka ba su ci gaba da binne kenan to bizne wannan kamar ya da aka sani dai eh, akwai kuskure a ciki saboda wani in kai ruwa an ka samu ruwa mai karanci sai hatsi ya kaba kuma sai ya huce kawai kenan an yi asara wato abin da ya hidace dai a yi haƙuri ruwa ya sabka in ruwa ya sabka ruwa wadatacce sai a zo a yi shuka kaga wannan ya hidace waɗanne irin shawarwari za a ba manoma waɗanda shukokinsu suka fito eh, jarirai ne ya za a yi su yadda abin zai samu bunƙasuwa sosai a wannan lokaci to kamar ya da kowa ya sani kuma ya kamata a yi amfani da iri ingantacce iri ingantacce iri na zamani wanda mahi yawa shi yana da gaugawa kuma sauransu yana da haƙurin rishin ruwa ma ƙarancin ruwa kuma eh, ko ba a sa wani mugun taki ba kamar takin gargajiya ko ko na zamani kaga da yawa yana badawa banda nema amfani da irin zamani ya kamata a ce mutane sun yi tanadin eh, taki taki wanga na gargajiya bakin taki zanto an sa shi ga gona wannan kaga saboda dukkan karkaran mu kaimanya da kowa ya gani ta zulumbe ta mutu in ba a sa taki ba wato sai ka ga gona ba ta iya ta ba da albarkar damana wadatatta kenan a sa taki kuma ai amfani da takin zamani amma takin zamani mutane su gane da yana rikiyan bakin taki ne na gargajiya in aka sa shi kadai bisa rairai baya da amfani ga kasa baya da amfani ga abinci wato ya hiton ya isko da akwai taki na gargajiya ya jika kasa sai shi kuma ya kawo nashi gudunmuwa kaga abun ya ba da armashi sosai hatsi da sauran abinci su tsashi. Jami'in gidan gona Mani Bage kenan a tattauna wasu da Sulamu Mini Barma game da shigowar damunar bana a jamhuriyar Nijar. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawar, inda za a ji shawarwari game da yadda za a tunkari matsalolin kwari da sauran abubuwan da ke kawo cikas ga manoma. har ma da irin rawar da gwamnatin Nijar ya kamata ta taka domin taimakawa manoman wajen samun albarkar wannan damuna da muka shiga. Masu sauraron mu anan muke ka ƙarshen wannan shiri sai kuma mako mai zuwa za mu ɗaura inda muka tsaya. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Masule da ya taimaka wajen haɗa shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya.